is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke saro kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita, arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alul da kuma niyyar dukkan sa zango fm za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran masu salamu alaikum tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin Gaman shirya a wannan safiyar Laraba ga kanun labarai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu hujjar kisan kiyashin da ƙungiyar Taliban ta yi a Pakistan inda ta kashe mutane 150. Daga yau Laraba hukumomi a ƙasar Saliyo za su rika bincike gida-gida domin zaƙulo waɗanda suka kamu da Ebola kuma suke ɓoyewa. Duk da gargaɗin da Amurka ta yi cewa za ta hau kujerar naƙi, Falasɗinawa sun ce za su gabatarwa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wani ƙudurin da zai baiwa Isra'ila wa'adin janyewa daga yankunan ta da take mamaye da su. Kanun labaran kenan. Jam'iyyar APC mai hamayya a Najeriya ta zaɓi Farfesa Yemi Osibanjo a matsayin mataimakin shugaban ƙasa da zai yi takara da Janar Buhari. Majalisar Dokokin Jihar Kano kuma ta kammala aiki kan kwaskwarima da za a yi wa tsarin mulkin Najeriya. Jihar Adamawa rundunar 'yan sanda ta kama wasu kan zargin kashe makiyaya fiye da goma. a yankin Niger Delta kuma an yi zaman sulhu tsakanin manoma da makiyaya sannan kusa shirin demokradiyya yau da kuma nasiha kan Kirsimeti yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran jiya talata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki Mun ya jagoranci duniya wajen yin allah wadai da ƙungiyar taliban ta ƙasar pakistan sa'o'i bayan da kungiyar ta 'yan yakin sa kai ta yi cewa ita ke da alhakin yi wa mutane 150 kisan kiyashi yawancinsu ɗalibai matasa ya ce babu hujjar aikata wannan keta yayin da ya bayyana harin da aka kai akan makarantar horon soja a fashiwar a zaman aikin matsorata a kan yaran da ba su da yadda za su kare kansu gwamnatin ƙasar turkiya ta ayyana ranar zaman makoki a yayin da Malala zai wadda a kwanan nan ta samu lambar yabo ta Nobel wadda kuma shekaru biyu da suka shige kungiyar Taliban ta harbe ta ta yi kiran da a haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci. Kai hatta 'yan yaƙin sa kan Taliban a ƙasar Afghanistan makwabciyar Pakistan ɗin sun la'ani wannan kisa suna masu faɗin cewa bai dace da ƙaƙilodin addinin Musulunci ba. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi wa harin tofin alatsi ne. a can ƙasar yamal kuma bata canza zani ba domin jiya talata ma ba bamai guda biyu da aka boya wata mota suka tashi a kudu da wato babban birnin ƙasar suka afka wata motar jigilar ɗalibai da ke tafiya kusa da wani taron yan shi'a yan tawaye har ma ya kashe mutane ashirin da biyar ciki har da ɗalibai goma sha biyar wasu kafofi sun bayyana cewa harin da aka kai kusa da lardin rada na albaida ya auna gidan shugaban yan shi'a da ake cewa hutis kafofin sun ɗora yan yakin sa kan ƙungiyar alkaida laifin kai wannan hari ba a dai tantance ba dada ko mutane goma daga cikin waɗanda aka kashe a harin mayakan 'yan tawaye ne an wato a dai 'yan watanni da suka shige ƙungiyar alkaida da hutus ɗin sun tafka mummunar yaƙi a yankin rada hukumomi a ƙasar saliyo suna shirin gudanar da bincike gida-gida a babban birnin ƙasar freetown domin zakulo waɗanda suka kamu da ebola kuma suke ɓoyewa. Birnin Freetown ya zama cibiyar bula annobar Ebola a Afirka ta yamma domin a makon farko na wannan wata na Disamba an tabbatar mutane 130 ne suka kamu da cutar. A wata sanarwar shugaban kasar Anas Bai Kuruma ya yi kira ga mazauna babban birnin kasar da siwa Allah kada su ɓoye waɗanda ba su da lafiya a lokacin da jami'an kiwon lafiya za su fara bin gida-gida a yau Laraba. Sanarwar ta ce za a yi binciken ne da nufin zakulo waɗanda ba su da lafiya domin jawo wa wato yaduwar cutar birki a kwanan nan kasar saliyo ta zarce kasar liberia da yawan waɗanda suka harbi da kwayar cutar ebola zuwa yanzu mutane dubu takwas da mai ne suka kamu da cutar kuma cutar ta kashe fiye da mutane dubu biyu a kasar labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Obama ya yanke shawarar sanya hannu a kan wata doka da za ta ba da umarni a ƙara aza a ƙasar Rasha takunkumi a saboda rawar da take taka rikicin da ake a ƙasar Ukraine. wannan doka da majalisar dattijan amurka ta yi na'am da ita a makon jiya ta kuma baiwa shugaban ikon baiwa gwamnatin ukraine taimakon kayan yakin soja da waɗanda ba na soja ba da za su ci dala miliyan 350 kayakin taimakon da amurka za ta bai wa ukraine za su hada hada tankokin yaƙi da jiragen saman leƙen asiri waɗanda ba su da matuƙa a ciki dokar ta kuma tanadi shugaba ya aza a ɓangaren tsaro da makamashin rasha sabon takunkumi idan masana'antun rasha suka yi jigilar makamai zuwa ƙasashen ukraine ko georgia ko moldova ko kuma syria Falistina sun ce za su gabatarwa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya daftarin ƙudurin da zai bai wa Isra'ila wa'adin janyewa daga yankunan Falastinawan duk da aka shaidin da amurka cewa ta yi cewa za ta tara wannan mataki jakadan falastina a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya ce shirin ba da wa'adin shekaru biyu na kulle ne samun zaman lafiya tsakanin falastina da isra'ila a yau laraba za a gabatar kuma za a iya jefa ƙuri'a a kansa a ranar litinin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da prime minister isra'ila benjamin netanyahu domin ya tsara irin martanin da zai mayar ga wannan matakin a zantawa da ya da 'yan jarida kafin ganawa da ya da mashawacin falastina sayib erakat a ranar litinin john kerry ya ce yana da muhimmanci a sassauta zaman tankiya domin a samu damar samun sahihiyar zaman lafiya jeb bush ɗan tsohon shugaban amurka kuma kanin tsohon shugaban amurka ya ce ya yanke shawaran kafa kwamitin nazarin yiwuwar ya takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2016 Jeb Bush tsohon gwamnan jihar Florida jiha da take da muhimmanci a siyasar Amurka a duk shekaru hudu a lokacin zaben shugaban ƙasa. Jiya talata Jeb ɗan shekara 61 da haihuwa ya ba da wannan sanarwa a shafinsa na dandalin Twitter. ya ce ya tattauna yiwuwar yin yaƙin neman jam'iyyar republican ta tsaida shi ɗan takarar shugaban ƙasa da iyalinsa lokacin da aka yi bikin cika ciki Jeb Bush kanin tsohon shugaba George W. Bush wadda ya kammala shugabancin Amurka a shekara ta 2009 bayan ya yi wa'adin mulki biyu shi ne kuma ɗan tsohon shugaba George W. Bush wadda ya yi wa'adin mulki guda ɗaya tsakanin 1989 zuwa 1993 bayan da ya yi wa'adi biyu a zaman mataimakin shugaban ƙasar Amurka. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin hausa na murar amurka a nan washington dc madalla bayanai da muke samu daga majiya mai tushe a jam'iyyar apc ta tabbatar da cewa farfesa yemi osibanjo ne mutumin da zai yi takara tare da janar muhammadu buhari a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. a je shafinmu na intanet domin ƙarin bayani kan takaitaccen tarihin farfesa Hussi Muna kuma ci gaba da tuntubar jigajigan jam'iyyar da zarar mun samu ƙarin bayani kamin mu wannan shiri za mu kawo muku. Yanzu sai jihar Kano inda majalisar dokokin jihar ta kammala muhawara kan gyaran fuska da ake so yi wa tsarin mulkin Najeriya ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana. kamar yadda doka ta tanadar mana wannan gyare-gyare gida ya zauna ya dau matsaya gida mun je da gyare-gyare da muka yi shugaban majalisar dokoki ta jihar kano kenan honorable Isiyaku aldanja jim kaɗan bayan wakilan majalisar sun kammala muhawara a wani zaman sirri dangane da wannan batu honorable kabiru alassar rum da ke zaman shugaban masu rinjaye a majalisar ya yi karin bayani game da gyare-gyaren da 'yan majalisar suka amince da su abubuwa ne na jin wannan gyare-gyare da suka kai saba'in da wani abu a ciki akwai waɗanda muka yarda da su akwai waɗanda ba mu yarda da su ba tsari da doka da ake gudanar da al'amura na ƙananan hukumomi muna nan akan wannan abu shi muka jefa mu ƙuri'a akwai magana da hukumar zaɓe ta jiha su ma muna nan mun yarda da su kuma akan su muke bayan haka 'yanci ko kuma autonomy na majalisar majalisar dokoki na jihohi. honorable za a ce majalisar 'yan majalisar dokokin kano kamar sun nuna san kai sun yadda cewa a baiwa majalisar dokoki 'yancin cin gashin kanta musamman ta fuskar kuɗi amma ga shi kun hana ciyamomi wato ƙananan hukumomin mesa. A ciyamomi ba a hana su ba abin da nake gaya maka ai a demokaradiyya da majalisa ita ce doron demokaradiyya daga lokacin da majalisa bata zauna da ta ba dole za ka ga demokaradiyya ba abubuwan da yake ya kamata a yi ba ko maganar ƙananan hukumomi da kake dama da su da jiha misali ai duk bangare ne na baya ga makomar 'yancin ƙananan hukumomi batun kawar da hukumomin zaɓe na jihohi ko tabbatar da su a cikin kundin tsarin mulkin najeriya na daga cikin jerin abubuwa masu ɗaukar hankali ga jama'a kuma tuni majalisar dokokin ta kano ta zaɓi cewa waɗannan hukumomi na zaɓe mallakar jihohi za su ci gaba da zama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya lamarin da ya ci karo da ra'ayin Honorable Abdullahi Yusuf Ata mutumin da ke wakiltar fage a majalisar. 1999 ni ne na fara kawo motion na cewa a cire magana independent state electoral commission to yanzu ma wa'insu mu sun ce a cire majority kuma suka ce a basu to kaga ba abin da aka iya yi. A yau laraba ne dai wa'adin da aka baiwa majalisun dokoki na jihohin Najeriya su miƙa matsayinsu da ra'ayinsu game da daftarin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar zuwa zauren majalisar dokoki ta ƙasar ke ƙarewa, mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. da Mahmud daga jihar Adama kuma rundunar 'yan sandan jihar ta kama wasu shugabanni a yankin Bali da ke karamar hukumar Demsa kan zargin suna da hannu a kisan wasu Fulani makiyaya fiye da goma. Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar DSP Usman Abubakar ya tabbatar da haka. Mun kama wasu wanda muke kyautata tsammanin suna da hannu a cikin wannan al'amarin. Ah, abin farin ciki dai shine su wanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan karamar hukumar nan. sun amana kan cewa za su zauna su haɗa kansu domin a samu zaman lafiya mai ɗaurewa wanda kuma aka same su da laifi ana nana cikin ana kan bincike eh abinda da mu suke faɗa kai kulliyomi shine fita su don ɗaukar doka hannunsu dalilin ya sa rundunar yan sanda da kuma wasu security agencies suna nan kenan to abin da aka maka ba su da su ba kai kokari ta hanzar ta kawo report wani da nan kuma za ɗauki matakin da ya kamata. kamar da yadda bayanai ma ke nuna wa makiya na kan hanyar su ne na zuwa mashekari a jihar taraba lokacin da hatsaniyar ta faru a yankin bali da ke karamar hukumar damsa. kana magana da argo ibrahim eh abin da ya faru mutanenmu suna tafiya sun fito daga irin masu shekaru a arewan nan sun fito suna tafiya zuwa taraba akwai mutanen gombi akwai mutanen garkida akwai mutanen da suka fita daga yadi eh. akwai mutanen da suka fita daga sabon garin kimba mu suna tafiya akan za je taraba irin ranin nan haka sun kai wani kauye na bali ba wani magana komi ba cinkara ba komi ba wani fitina haka aka fada su da duka an kashe muna mutane za su kai akalla guda ashirin kuma an lalata dukiyar da kai ɗari uku. ko babu abin da ya faru haka kawai suka far musu ba abin da ya faru haka kawai suna tafiya su abin ya faru. ibrahim abdullahi Azizo, sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya amma daga yankin Niger Delta kuma kwamitin da Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya kafa domin warware rikici da suke aukuwa tsakanin manoma da makiyaya ya zauna umahiya kuma har an samu maslaha kamar yadda wakilin a kwamitin da mukaddashin wato a kwamitin mukaddashin Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya yaji Usman A Gwari ya yi wa Lamido Abubakar bayani. mu yanzu mun yadda an zauna da su an yi yarjejeniya a rubuce masu gona kuma sun ce nan gaba yanzu ba za su ɗauki doka a hannunsu ba duk lokacin da fulani sun kiwo sun shiga musu gona sun yi barna za su yi kara so don haka mun samu kwamiti a haɗe da fulani da kuma manoma wanda su ne za su ɗauki jagoran wannan abun. Wakilan Fulani da manoma dai a wurin taron sun bayyana korafe su. A certain time they came to our village with machete, with gun, they continue to bai ambaci sunansa ba yana cewa ne yawancin lokuta kuwa waɗannan Fulani da kan bi ƙauyukanmu za ka rinka ganin su da bindigogi da sauransu tare kuma da cin zarafin matayenmu kaga hakan ba kyau amma dai tun da magana ce ta sulhu da shigowar jami'an tsaro musamman na 'yan sanda muna marhabin da wannan lamarin kuma kaga hakan za a samu sauki. Eh, sunana alhaji gida da siddiqi ne shugaban ƙungiyar mai na amurka gaba daya a gaskiya wannan matakin yan dauka ce za a kawo za a samu karshen wannan damuwa don saboda abubuwan da suke kawowa rikici tsakanin makiya da manoma shine wato rikin mutumin da yake shiga tsakanin su ne inda akwai mutumin da yake shiga tsakanin su na farko shugabanci ta jefin fulani na biyu hukuma. Bayan dai da aka yafi juna da zimmar cewa ba za a sake samun wata matsala ba bangarorin biyu dai sun bayyana gamsuwarsu game da yarjejeniyar da aka cimma Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Ummu Ahiya jihar Abia a Najeriya. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha biyar na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Gani na ban kwana da ta tawallan arabin ku ta tawallan arabin shekara ta kawo. Ga mu Allah ya kai mu shekara ta kawo. Gani na Wataƙilda wannan waƙa da marigayi ɗan ana cerera kun kula da hanyar da muka kama. Wato wannan shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ta zo ƙarshe kuma muna shirin ban kwana. Kuma kamar yadda masu iya magana suke cewa waiwaye adon tafiya. Yau cikin shirin za mu duba wasu muhimman rahotanni da muka gabatar muku cikin wannan shiri a shekarar nan. Masu aro barkanku da warhaka. A tsakiyar watan Janairu muka gabatar muku da rahoto kan rikici da ya barke tsakanin shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan da kuma gwamnan babban bankin Najeriya na da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Shugaban ƙasa ya buƙaci gwamnan babban bankin ya yi murabus. Laifinsa kamar yadda rahotanni suka ce shine a cikin wasikar da tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo rubuta shugaba Goodluck Jonathan ya taɓo batun zargin ɓatan kuɗaɗe waɗanda gwamnan babban bankin ya magana a kansu a cikin wasikar da shi gwamnan ya rubuta shugaba Goodluck Jonathan cikin sirri. Saboda haka, shugaban ya ce, ai tsohon gwamnan babban bankin ne fallasa Obasanjo wannan batu. Mun nemi jin ra'ayin masana siyasa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa kan wannan batu kamar yadda muka gabatar muku. da farko yana nuna ko dai masu baiwa shugaban ƙasa shawara ba su san aikinsu ba ba sa ba shi shawara ta gari in kwa ba haka ba to watakila shugaban ƙasa baya ɗaukan shawara ko da an ba shi in kwa ba haka ba to watakila ko shugaban ƙasa ko masu ba shi shawara ko dukansu ba su fahimci yadda demokuraɗiyya take aiki ba gwamnan babban banki wato ba shugaban ƙasa ne yake naɗa shi ba majalisa ce take naɗa shi kila sun manta majalisar dattijai aka kai shi abinda kawai shugaban ƙasa ke yi ba da shawara ga wannan ku ba ku gani na san a naɗa shi mm. su kuma su tantance shi in bai dace ba su ce kawo wani wannan bai dace ba kuma haka ake ko ina a duniya ba wai kawai don a baiwa shi gwamnan babban banki kariya ba amma don a baiwa tsarin kariya don ya daga giyar mulki irin ta shugaban kasa. Mun gabatar muku da rahoton ne ranar sha biyu ga watan biyu. A ranar ashirin da biyu ga watan Fabrairu muka gabatar muku da hira da shugaba Gullak Jonathan ya yi da wasu wakilan kafofin yada labarai a Najeriya dangane da matakin da ya ɗauka na dakatar da gwamnan babban banki Sanusi Lamido Sanusi da 'yan jarida suka tambayi shugaba Jonathan ko yana da hurumin ɗaukan wannan mataki ba tare da ya tuntuɓi majalisa ba, shugaban ya ce i yana da hurumi, banda ma ikon ɗaukan wannan mataki ga wata hujjar da yake tilasta sa a dakatar da gwamnan babban bankin. The Financial Reporting Council and the board, the only thing we feel that CBN governor who is Shugaba Jonathan yake cewa majalisar din kadun kudin tarayyar Najeriya da kuma hukumar babban bankin Najeriya ba za su saki jiki a ce ana gudanar da bincike kan babban bankin yayin da gwamnan babban bankin yana kusa. Saboda haka tilas ne za ku da. To sai dai kash ina ma da yan jaridun nan sun tuna suka tambayi shugaba Jonathan ko da gaske ne ya buƙaci Malam Sanusi Lami da Sanusi ya murabus to baya ganin waɗansu za su iya fassara matakin tsaye da gwamnan babban bankin a yanzu tamkar ci gaba da fushin shugaban ƙasar ne kan yadda aka fallasa wasikar da kuma neman ganin sanusin ya za kuɗa? Masu lura da al'amuran yau da kullum musamman kan yadda ake tafiyar da harkokin demokradiyya a Najeriya sun koka kan rashin demokradiyya a yadda jam'iyyu suke tafiyar da ayyukansu. Ranar biyar ga watan Maris na bana muka gabatar muku da abin da shugaban hukumar zaɓe Farfesa a Tahiru Jega yake cewa kan haka da suka tattauna da Leo Kien. Ainihin gaskiya akwai sauran aiki mai yawa kuwa wurin kawo ingancin yadda ake tafiyar da al'amura na jam'iyyun siyasa a ƙasarmu. Zancen gaskiya shine ana ƙoƙarin gina demokuraɗiyya a ƙasa baki ɗaya mhm. amma idan ka duba yadda ake tafiyar da al'amuran eh, ƙungiyoyin eh, jam'iyyu na siyasa sai ka tarar cewa ba a bin wasu ƙa'idoji da ya kamata a bi na harkar demokuraɗiyya mhm. to wannan yana bukatan gyara sosai shi yake kawo rabe-rabe shi yake kawo fitintunu iri-iri eh, a cikin jam'iyyu A cikin shirin nan da ya biyo bayan rahoton da kuka saurara ranar biyu ga watan Afrilu kun saurari Farfesa Jibril Amin da Sanata Abubakar Dan Soso dangi da kuma Rabe Nasir. Suna daga cikin wakilan da muka kawo muku rahoto kan yadda suka yi zargin cewa gwamnonin jihohinsu suka murɗe dama da suke da shi na dawowa majalisa. A tsakiyar watan na Maris ne kuma aka fara taron ƙasa a Najeriya, wadda ya janyo cece kuce da suka haɗa da kiraye-kirayen ƙauracewa taron musamman daga arewacin Najeriya. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar tuntuɓa ta Arewa shine Farfesa Ango Abdullahi. Ga abin da ya gaya mana kamar yadda muka gabatar muku ranar sha biyu ga watan na Maris. Farkon abin da muka nuna da mamaki don ba damuwa ba, da mamaki ta farko na farko dai har watan tara ko goma ma zan ce na shekarar bara. Shugaban ƙasar nan ya tsaya kai da fata cewa shi ba zai kira irin wannan taro ba. Har ranar da ya jawabin da yake ya canza ra'ayi. Mm. yana so a yi wannan taro saboda haka a nan ma ai iza shi aka yi da mu taron da abinda muka nuna muka ce dai da farko dai wannan taro bai da da tasiri a tsarin mulkin ƙasa. Ranar 21 ga watan Afrilu mu gabatar muku da wannan rahoto. But in the meantime, let me make it clear that within the purview of this proclamation, the governors other political office holders in the affected states would continue to discharge their constitutional responsibilities. Shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan kenan a jawabinsa na ayyana dokar ta ɓaci a jihohin Borno da Yobe da Adama. Cikin al'amura da har abada ba za a manta da su ba tarihin yaƙi da masu sada ƙayar baya a Najeriya shine satar ‘yan mata ‘yan makaranta a garin Chibok su fiye da ɗari uku ranar 17 ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Ranar bakwai ga watan Mayu, mun kawo muku rahoton abin da biyo baya ciki har da fatattakar da jami'an gwamnati daga jihar Borno suka sha a hannun uwar gidan shugaban Najeriya Madam Dem Patience. You only you waka come. Okay. Now the first lady is calling you come. Shi ne kika kwaso kafa kika zo ke kadai bayan na bukaci ki zo da malamai biyu da suka jagoranci jarrabawar kammala sakandare a Chibok da ya sanadiyar awon gaba da 'yan matan. uwar gidan shugaba jonathan Spacians ke tuhumar shugaban makarantar sakandaren chibok yayin ganawa da matan a fatar shugaban kasa inda daga bisani ta ce akwai allah da nuna ɓace rai ga jinin da ake zubarwa a borno Spacians dai daga ƙarshe ta ɓarke da kuka Daga bisani aka samu labarin cewa ta bada da umarnin a damƙe shugabar iyaye mata ta Chibok da suka yi zanga-zanga Abuja wato Mrs. Naomi. Kamar da alamun faɗa tsakanin shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Malam Sanusi Lamido Sanusi bai kare ba. domin ranar 18 ga watan shida muka kawo muku rahoto kan zargin da ake yi wa gwamnatin ta tarayya na katsa katsalandan cikin harkokin zaɓe da naɗin sarkin Kano, wadda hakki ne na gwamnatin jihar da kuma masu zaɓen sarki. kamar yadda shehu ɗahir bauchi ya gawa ita gwamnati. Eh, abin da akwai siyasa a ciki kaga an rufe airport an ce mun jirage na private ba a yadda su sauka wurin ba ai hakkin gwamnatin kano ne da masu zaben sarki su zaɓi sarkin da allah ya bashi su bayyana shi ba haƙƙin gwamnatin tarayya ba ne gwamnatin tarayya tana da iko ta naɗa minista a kano doka ta ba ta wannan amma doka ba ta ba gwamnatin tarayya iko ta naɗa sarkin kano sarkin kano wa mutanen kano ba sai wanda aka zaba ta hanyar da aka saba ya kamata da a nemi zaman lafiya a bar abubuwa su gudana yadda suke gudana eh, ya kamata su gwamnatin tarayya su ya kamata su bi doka su nuna mutanen kasa bin doka ba su ne ya kamata su yi wani abu mai kama da karya doka don su koya mutanen ƙasa karya doka ba su ne in fitina ta tashi a wani wuri ku su kwantar da ita ba su ne za su nemi tayar da fitina a wurin da ba fitina ba. Masu haro abin da ya sauwa kenan daga cikin waiwaya da muka yi kan rahotanni da muka kawo muku a wannan shekara mai shuɗewa. Sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu ci gaba da duba irin rahotanni da muka kawo muku cikin wannan shekara. Kamun na madadin Cuba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. madalla kamin mu je ga na ƙarshe ga sakon Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far Christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe big city streets where a thousand lights glow Let it be Christmas. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, ni ne mai suna Rabaran hashi mai hayya. Ah, ina aiki a nan studio Yusuf Garba. Sallar Kirsimas tana da ma'ana kuma in muka ɗauki tarihi ta samu ma'anar ta ma tun daga cikin tsohon alkawali shi ya kai maga cewa to ya kamata a ce haihuwa annabi Isa mai ceton duniya ya kamata mu maida shi ya zama sallar Kirsimas wato ma'ana tunawa da haihuwar annabi isa mai ceton duniya wanda allah ya aiko cikin wannan duniya domin ya ceci dukkan mutane masu zunubi shine ma'anar sallar kirsimas duk lokacin ya kewayo mukan yi wannan domin mu tuna da alherin da allah ya yi ma duniya ina mora wannan lokaci na barka da sallar kirsimas domin in isar da sako na kira matsayinmu na shugabanni na al'umma matsayinmu na mabiya addinin krista mun sani yesu almasihu ma sunan shi shine sarkin salama in ana maganar salama zaman lafiya kenan kenan in muka ɗauko littafi mai tsarki maganar allah tun daga lokacin annabi musa a cikin attaurat Allah ya shimfiɗa mana ƙaunar juna da zaman lafiya shi ya sama Allah yake cewa ka ƙaunaci ɗan uwanka kamar yadda kake ƙaunar kanka wannan kwanciyar hankali ne Allah yake nuna mana kenan ka kaunaci dan uwanka kamar kanka kenan in ba ka san wani abu ya faru da kai kar ka so ya faru ga makwabcinka ko dan uwanka sa'annan ma Allah ya tanada mana haƙi na makwabtaka a cikin littafi mai tsarki cewa mu kaunaci makwabtan mu kamar yadda muke kaunar kanmu har ma magana Allah ta ce in ka ga jakin makwabcinka ya bata Allah ya sa ka san shi ka gan shi kamar do mashi abin shi Let anger and fear and hate disappear a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Jiya Talata babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban banki moon ya jagoranci duniya wajen yin Allah wadai da ƙungiyar Taliban ta ƙasar Pakistan. Sawo'i bayan da ƙungiyar ta 'yan yakin sa kai ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin yi wa mutane 150 kisan kiyashi yawancinsu ɗalibai matasa. Hukumomin kasar Saliyo suna shirin gudanar da bincike gida-gida a babban birnin kasar Freetown domin zakulo waɗanda suka kamu da Ebola kuma suke ɓoyewa. Birnin Freetown ya zama cibiyar bullon annobar Ebola a Afirka ta Yamma domin a wannan watan na Disamba an tabbatar mutane 130 ne suka kamu da cutar. farajina sun ce za su gabatarwa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya daftarin ƙudurin da zai bai wa Isra'ila wa'adin janyewa daga yankunan falastinawa duk da shaidan da Amurka ta yi cewa za ta tare wannan mataki. Jakadan Falasɗina a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce shirin za a gabatar a yau Laraba. ta gaishe ki da haka ko Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma canza hantsi da ikon Allah ku sake mu da wani sabon shiri ciki har da maimaita shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. kamar na madadin juma'a ali wacce ta taya gabatar da shirin da ke ba hiro da ne wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya jim haman da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku sai can anjima da hantsi mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.